Nagarta, nagarta, nagarta ikon Allah ce. Wa zai ki nagarta, ku ce ba zai zama mai riba ba. Abu mai da kalla wutaren shi ke sa kwalla ido gwanin annuri ne daɗi yake ji in ya ɓilla ita kuwa zuci in ta alkairi ce mai shi in ya zo sai an kalla abdu mai kyau da nagarta kallonsa ba zai damu ba daji ba a yi masa shinge mai kirki ba a yi masa kage ko shuka shi zai tuge mai kawa shi ne zai birge mai wayo ba a yi masa coge matuci shi ne ke kwange ikon allah ikon allah ne to kenan bai zama wasa ba nagarta bambar kalma zumunta ta kana aminta alkhairi ya fa mugunta Nagarta komai ka gan shi a tsare yake. kwatanta duk wanda ya gudu shi zai yi fake amai duk inda shi yake koyo ake idanu shi ko gudun duka bako yake nagarta ita ko bata rushe tsarin tarbiyya ba nagarta bata lafiya ha lafiyar kenan kai ma'aikaci ne a nan ko wajen wani ka zo a ni ma'aikaci ne a wannan kamfanin to ya zan yi na sani ko kuma ban yi mamaki ba saboda ni ya ban taba ganin bakuwar fuskar nan taka a wannan kamfani ba to ni ma ban yi mamaki ba tunda ni ne kaga sabon mai gadi ne kuma an ɗauke mu a nan dole mu canza tsarin aikin nan saboda haka za ka rubuta kai waye kai da karfe nawa ka zo da minti nawa ka zo ga matsayinka sannan bar ka shiga wannan wani irin feleki ne wani irin sabon tsari ne kuma aka zo mana da shi cikin wannan kamfani haka masu kamfanin za ka je ka gayawa sai ka ce wani irin feleki kuka kawo mana ba ni mai gadi da aka dauko ba kai barin gaya ma ƙarshen zance ko akuya ce za ta shigo kamfanin nan billahi sai ta rubuta ta. in ya kama ma in ce ki faɗi lambar wanda yake kiwon ki yawwa an kama don mu tsare mutuncin dukiyar ne yawwa ko dan waye ko kai waye ko waye kai ko za ka rubuta sunan kan ba za ka rubuta ka koma inda ka fito ba mu ga takarda ka zo ka rubuta sunan ka nagarta komai ka gan shi a tsare yake sa hannu sa hannu ai baka sa hannu ba kwatanta duk wanda ya gudu shi zai yi fake amai duk inda shi yake koyo ake tabbija wai yanzu masu gadin haka suke wa alhaji toro lalle sun ɗebo ruwan kafin su ai ba alhaji toro ba hal alhaji adamu kowa ya shiga taitayinsa a wannan kamfanin gaskiya kan kaga mutumina nake gaya ma wallahi da wuri zai ringa zuwa kamfanin nan saboda na kamfanin nan matsala ake so a samu a ciki saboda kaga ma'aika wannan masu gadin nan tsawwalawa mutane suke yi wallahi tallashi ai ni ma ka ungon ma take da gosulo ai ni kokari zan ringa yi tun karfe ukun dare ma a ringa towa ya ku dai an ba haka ba sallaman mutane za su yi cikin kamfanin wai yau me ke faruwa a kamfanin nan ne ah to me ka gani eh so ni dai na saba shigowa sha ɗaya zuwa sha biyu ma ina shigowa kamfani yanzu na zo get an tare ni har sai nan sai da na sa hannu ma sa'an na aka bari na shigo cikin wannan kamfani a takaici to ai kai na kama da sauki idan ka ga irin cin mutuncin da aka yi wa alhaji da adamu da alhaji toro abin sai ya baka mamaki to allah dai ya sa ba wani abin da yake shirin faruwa da mu ba to amma dai ka san wani abu ne yake faruwa Nagarta sirri ce babu kalaman daga zance waye iya aike zuwa da kai ya fi kwatance. Yanzu don girman Allah alfarmar da zagume shi ne hana. Tsarin aiki ne wannan ba tsarinmu ba, karka mana rashin kunya. Tun ba haife ka ba muke aikin kamfani. wani gemun ka iwaje la tsatso kafin ka yi gemu mun yi. Yanzu tambayar da nan shi ne rashin kunya. Ba za a yi ba zan rusa ma wannan aka ka ɓace ka ba mu waje. ka je kai aikin ka in time yayi ka tashi wallahi in time bai ba kai saka fita ba ba fa aikin ka muke ba ba za a yi ba idan ba a biya ku ba kun dinga surutu irin su ne ba a biya su ba sun dinga surutu da ga alamar aikin nan namu ba sai mun kama shi da kyau akwai kalubale mai yawa a cikin sa ai dole ya zama wajibi mu dauki hakuri da juriya domin amana ce a gare mu duk mutumin da aka bashi amana kuma ya zama dole ya zama mai jajircewa na fahimce ka kuma idan muka kuskura aka bamu na goro muka karba shaidan ya yi mana fitsari a zuciyarmu to mun zubar da mutuncinmu mun zubar da kimar kamfanin a baya kuma za a dinga kallon kowane mai gadi haka yake to mu tsaya matsayinmu gaskiya ne tun da mana aka ba mu dole mu rike ta <clears throat> kaga yanda nake da kai eh. to ko tsohon ka ne zo shiga kamfanin nan wallahi sai ya rubuta sunan sa ya sa lambar wayarsa kuma sai naji ina zai je kaga inda muka baro hmm. albashin mu bai taka kara ya karya ba amma yanzu ana ninka mana albashi akai kuma har ila yau wani lokaci har dan alheri ake mana dan mu tsare mutuncin kamfanin to ina ba mu shawara kan mu kuskura kar mai gani ya taka makaho kun tashi ne eh mun tashi amma bayan sau bayan zamu je mu sallah sai mu za mu je mu sallah ne sai mu fito mu sa hannu kamar yadda ka'ida ta sa to Allah muku albarka to kaga wannan kun yi amfani da hankalinku ku ci halak ɗinku kar ku kuskura lokacin tashi bai ba ku dinga kuɓuta ku ce za ku fita mu ba yadda za mu yi ba yawwa shikenan mun gode yawwa Allah ya albarka hakorin na karewa ai ko shikenan sai mun fito yawwa ka ga wannan wajen aiki yan kanana da su amma akwai cika ga'ida amma wanda ya kaji an tsoma karar aluwa ruwa wai nagarta sirri ce babu kalaman daga zance waye iya aiki zuwa da kai ya fi kwatance tsira da kafa ai ya fi a ce ka tsira a kwance an kare da barka da zuwa yau barka ne ai kawai ka shiga ciki barin ɗauko littafin sai in biyo ka da shi ofis sai ka sa hannu a'a ina zo kana ji na wannan ya ci karo da ka'idar aikin da kuke yi kuma daga yau kada wani daga cikin ku ya ƙara kallo na da wata riga ta alfarma na neman muku wannan aikin ne saboda Allah kuma ba ni ba ko da manaja zai dawo da ofis ɗinsa wannan ma'aikatar in dai ya zo shigowa to lallai ku tabbatar ya samu kanu sannan sai ya wuce kun gane ina littafin yake gashi nagarta ta fi nagarta an cire zancen giza kenan ba don mutuwa ba da kowa sai ya cire tsoro eh, nagarta komai ka ganshi a tsare yake kwatanta duk wanda ya gudu shi zai yi fake yawwa to zo ka ji tun da ka rufe yanzu mun samu lasisi eh. sunan aikinmu daga yau ba sani ba sabo kuma shi wannan bawan Allah ya ba mu ƙarfin gwiwa saboda kowa ya zo a cikin latti ko ya makara ba zai shiga ba to kaga fa ba magana karɓe karɓe akan baya da muka baro can muka dana an mana ƙarin albashi an ninka mana ninki so uku ka ku dole mu tsaya mu jarite akan aikin yanzu kuma har muna samun abin da zamu yi iyalin mu bukatu saboda haka ba mu ba cin haram gaskiya ne ka bi aiki mu bi ka ka ji bin aiki mu wani kalaka ko kai waye yawwa haramun takau gaskiya da gaskiya mun samu lazizi malam ya malam ha ba akwai aiki nagarta komai ka ganshi a tsare yake kwatanta duk wai mu ma har yanzu kin jino staff din zamu ci gaba da bin layi ne kwarai ma kuwa alhaji adamu ma da yazo haka ya bi wannan layin ya shiga cikin leburori aka ringa kokawa da shi ka talla wannan zancen banza ne kai barau baro mai gadi? Na'am. Wai mu ma cikin jiniyoyi da zaka samu mu bilayi? Ba ni nace ku bilayin ba. Dokar kamfanin ne da sabon tsari izo da haka. Ba maganan wani dan kana girman ofis kana da girman ofis ka zo karamin ma'aikaci ya riga ka zuwa ka tashi a gabansa. Abu du process. Du process na so yi godu. Lallai na yadda da maganar da ka faɗa gaskiya ce. Kai da kana ganin wasa ne? Nagarta bambar kalma zumunta aminta ya fama ba wani magana cin kudin banza ku dinga jin alar kawai ba kwa son zuwa aiki mutum bai saba wallahi kowa ya zo sai abu layi kawa mutum zai kumbura amma ku bubuwa ne hima ruwanmu. ruwanmu oho an dai sa wani wake-wake wani aikin banza aikin wofi mutane kawai don tsabar rashin mutunci ba za ku wannan ba je tattara mutane da Allah a bakin gate ma ji lafiya kake ta tafiya tana ta surutuwa ga lafiya me faru yanzu kuna cikin kamfanin nan za ku bari ana tara irin wayannan marasa daraja a bakin gate su dinga wulakanta mutane kar fa kamanta ba ma'aikata ne mu a cikin kamfanin nan amma mutum ba shi da wani abu wai an an karta ba kawai su wulakanta mu amma sanin kanka ne PRO sanin kanka ne cewa ka san abubuwa sun dagule a cikin wannan ma'aikata ko ba haka ba kuma ba jin daɗin mu bane ba a zo a ce mun tara muna ta yin abubuwa waɗanda ba daidai ba a cikin wannan kamfanin ka gane to da haka mu kuma sai in bari sai in zuba ido in ga cewa mu ma sunan mu ya je ya baci kawai a talo ka a bakin gate a bakin gate muna ma'aikata ok so kake yanzu kenan a cikin gari a dinga cewa mun zo mun tara marasa daraja kamfanin da kowa ya san cewar akwai hurɗa hurɗa da jama'a sai a ce kuma a nan ne za a dinga wulakanta dan adam dan adam gaskiya ne abin da ka faɗa gaskiya ne amma so tari zaka ga idan aka kawo sabon tsari a ko ina ne ma ba a wannan kamfanin ba ba lallai ne yi ma mutane daɗi ba amma idan aka yi haƙuri aka jure to nan gaba sai a yi dariya dan Allah ka yi haƙuri to wai ka san wani abu da ya ban mamaki kuwa ya za ya sani ba ka faɗa ba uga ina wannan dattijan da ya riga kowa zuwa gun aiki ya yi sammako. Ki mai furfuran nan? To shi ne admin na wannan kamfanin. Admin na wannan kamfani? Mamaki abin ya baka. Allah ba fa rubutun littafi a karatun littafi fa ake ba. Ka ga yadin jikinsa kuwa yadin jikina fa ya fi da yadin jikinsa fa daraja. Eh, to kana kamfanin ina kamfanin za ka yi mamaki shi ne admin na wannan kamfanin. Cep jan amma gaskiya abin da mamaki. <laughs> Wallahi ka rike aiki. Kar wata ranka barar a gabansa. Wallahi auna ka zai yi. Wa ni? An yanzu na shiga taitayina zan dinga bashi girma na musamman sosai alai sabo na'am ranka dadi wanda tarihi masu gadin nan suke da shi a wajen aiki da suka bar wanda ya baka sha'awar kawo min su su yi aiki tare da mu anan eh, to gaskiya bayan da wani tarihi a dangane da su kawai dai na ji suna neman gurin aiki ne a matsayin sa na masu gadi sakamakon cewa kai ga abin da zaka rika biyan su idan an ɗauke su aikin gadi a wannan kamfani shine yasa kawai na kwadaita musu cewa lalle su zo mu aiki da su Allah sarki to yanzu haka dai sun fara aiki sai dai fata na za ka ci gaba da karfafa musu gwiwa su ci gaba da aiki yadda ya dace insha Allah masha Allah sannan kai ma ina ƙara gode maka bisa jajircewa ka da bani haɗin kai da goyon baya wajen gudanar da aikina fiye ma da sauran manyan kamfani. Ranka da ai ba wani abu ne ba, ai duk gyaran kai ne ai. To na gode sosai, na gode da fatan za ka ci gaba da goya mun baya. Ni gaskiya nake goya mu baya. ba gangar jikin ka barin kai daɗe amma dai ina maka addu'a da ubangiji ya riko da ka domin ci gaba da aikata aikin alkhairi a cikin wannan kamfani na gode na gode kwarai na gode kwarai nagarta ta fi nagarta an cire zancen giza kenan ba don mutuwa ba da kowa sai ya cire tsoro a gane ko ina ka yaya magana ta gaskiya guda ɗaya ce duk da abubuwan da suke faruwa a kamfani da na yi ƙudurin ni ba zan sake sa baki ba ba don komai ba don kaka fahimce ni cewa na cika yawan ƙorafi ko yawan kawo ƙara ina sauraron ka ka tafi kanka tsaye da abin da kake son ka ce yaya an ci min mutunci an man rashin mutunci iya rashin mutuntawa ko ɗan auta na ƙarshe a kamfanin nan ina nufin boyi-boyin kamfanin nan na ƙarshe ko kare aka yi rashin mutuncin da aka yi min ba zai ci ba. Shin gaskiya ne kwana uku baka zo ofis ba? Eh, gaskiya ne amma yana da nasaba da abin da ya kawo ni amma bayani ka fahimta. Shin lokacin da aka ɗauki mahadi aiki a kamfanin nan mi muka da kai? Eh? Ina ka. kai magana. a matsayinka na ɗan uwa na uwa ɗaya uba ɗaya ban ji daɗi ba yadda kuka rika takun saƙa da adamin ɗin na farko wanda ya bar aiki yaya mutumin nan ba shi da kirki ko kaɗan idan ka kula duk ma'aikatan da ke cikin kamfanin nan ba sa jituwa da shi ba jin daɗin aiki suke yi da shi ba ko ma menene ma yanzu dai ta faru ta ƙare an wa mai dame ɗaya sata na ɗauko muku sabon adinin, ko mutumin kirki idan ni ji wani abu ya taso daga ku ne ba daga gare shi ba ne amma yaya ya za ka yi mun haka ofishin da da shi nake kwana da shi nake tashi ina mafarkin cewa ni za a danka wannan ofis amma aka je ɗauko bare fa a ce a baya duk kamfanin nan akwai ofis mai girman naka wai ni ce akwai ofis mai darajar naka a mukami dai kam babu amma ina ji ina gani sai wani ya zo dinga gudanar da waɗansu abubuwa a cikin wannan kamfanin da har ni sai an kuntata mawa kaga abin ba sai man daɗi ba ba kuntata maka tsare-tsaren ake ba ƙa'idar aikin ne haka kuma bari in faɗa maka dangantaka ko alfarma ana iya baiwa kowane mutum ofishin manaja amma ban da admin don admin sai an yi karatun lissafi sai an yi karatun ofis ɗin a gaskiya yaya ni in kai min haka buri na bai cika ba Abinda ni kawai dama nake so ya zamanto ni ne nake da karfin faɗa a ji ni ne zan naɗa ni zan sauke ni zan sa a yi ni zan hana wannan shi ne toro toro ba duka mutum ke samun abin da yake so a rayuwarsa ba amma ya kamata mutum ya gode wa Allah da abin da Allah ya bashi mahadi gogaggen ma'aikaci ne kuma mai amana ya yi aiki da wani kamfani a Legas har sai da ya kai matsayin ritaya kada ka so ka ga wahalar da nisha kan ya zo ya aiki da mu da ƙyar ya amince mai kwantaragi na shekara biyu zo ya taimaka mu. Ba dole ja mutane a ƙasa ba. Tunda an nuna masa kamar duniyar nan babu wani mai ilimi in ba shi ba. Toro, wajibi ne ka ja shi a jiki, ku yi aiki tare da shi, ba don komai ba don ka ƙaru da iliminsa na aiki wata ran kai ne akan wannan kujerar. To bari faɗa maka, a hakan ma sai kana da rabo za ka samu wannan amma idan ka sa wani abu a zuciyarka sai ga rabon naka bai samu ba bari in faɗa maka babu wani mahalukin da sai ya samu abin da ba rabonsa ba eh. duk da jan hankalin da ni maka a wancan lokacin abin takaici yau shekara biyu na mahadi sun kare baka umfana da komi daga gare shi ba a matsayinka na ɗan uwana ba na jin daɗin yanda kake wa dukiya ta rashin kariya hawan ƙawara kuma ba ka kare mutuncin dukiyata kuma ka kasa ba da gudunmuwar da ta dace a wannan kamfani namu don ba zan ce na namu gaba ɗaya ni da kai amma yaya gaskiyar magana duk ma'aikatan kamfani shaida ne akan gudunmuwar da nake bayarwa a kamfanin nan amma ba a gani ni kawai sai da in ce kada allah ya kawo ranar da za a yi ni wannan shine magana naji faɗa min abin da aka yi maka daina zuwa ofis kora ta aka yi waye kore ka manaja ne ya kore ni to ai kowa ya sani a kowace irin ma'aikata admin bai isa ya kori manaja ba sai dai manaja ya kori admin kai dai akwai abin da yake cikin zuciyarka wanda ba daidai ba kake ɓoye mu wannan ita ce magana gaskiya kuma bari in faɗa maka na samu labarin komi na san duk inda gizo ke saƙa saboda haka ina baka shawara toro toro toro ka gyara halinka girma kake ba yaro kake komawa manaja gaskiya ba zan goye maka ba ba na jin daɗin rashin goyon bayan ka wajen gudanar da nawa aikin amma na ji daɗi da na ji wannan daga bakin ka adami domin wannan ya bani ni damar da ni kaina zan gaya maka abin da ke zuciyata ban taɓa yin aiki da wani mutum a rayuwata da ba na jin daɗin aiki da shi irin ka ba ban taɓa yi ba domin abin da kake nunawa kamar ma mu ba mu ma san aikin ba ne kai ka iya aiki kai ka iya tsare-tsare shi yasa ka zo mu ka koya mana aikin hmm. Baka fahimce ni bane manaja. Shi aiki ƙoƙari ake ake yi mai kamar ɗaukar jinka. Duk wanda ya sake nashi ɓangaren to zai rinjayi shauran. Waye ya sake nashi ɓangaren da sauran ɓangaren jinkan nan ta rinjaye su? A babu wanda ya saki nasa ɓangaren. Amma magana gaskiya kai ma ka san akwai waɗanda suka riƙa sako-sako. Kamar suwa kenan. babu hikima cikin ambaton sunayen mutane sai dai na yi magana a kan ɓangaren da ni na fi so in yi magana a kai yau kusan wata biyu kenan ina binka akan a ɗauki masu gadinmu da suke get a dawo da su ciki a ɗauki sababbi a sa su a get amma binka nake binka nake ka ƙi saurare na to to naji tun da naji ka matsa da yawa haka barin tsayin saurare ka me yasa ya kake so a yi haka yawwa shi kaɗai ne ɓangaren da ya rage mana mafi rashin tafiya daidai a kamfanin nan har littafi na siya musu akan duk wanda ya zo ya rubuta lokacin da ya zo aiki amma sun kasa yi har karfe goma akwai waɗanda za su kai ba su zo aiki ba haba wani irin cin amana ne wannan admin anya kuwa ba magana kake na samun ba a bakaice no gaskiya ce nake gaya mana gaba mu duk da dai ba ta da daɗin ji kamar yadda kai ka faɗa kowannenmu na buƙatar ɗayan domin tafi da al'amuransa daidai ni fa a nawa ɓangaren bai kamata kai kai sako-sako da naka ɓangaren ba ko don alaƙarka da ceo alhaji musa ai ka ji irinta a matsayina na manaja na fi ka idanun ganin nasara ba matsala ba ni ban ga dalilin da zan ɗauko waɗansu sababbin masu gadi ba. Ni kuma a matsayina na mai tafiyar da tsare-tsare a wannan kamfani na gano wannan damuwar ƙuru-ƙuru shi yasa nake so a yi maganin ta tun da wuri. To, jina, ci da Allah, duk magana nan bai yake ta haka. Ni ba zan ɗauka ba. In kai za ka je ka ɗauko, to ka je ka ɗauko. It's all right. a gaskiya sanin kanku ne ku nan ku kaɗai ne a kamfanin nan kuke goyon bayan yadda nake so kamfanin nan ya tafi na san wannan tun ranar da aka kawo admin a nan kamfanin ba sai na tuna muku abubuwan da suke faruwa marasa daɗi ba dukkan ku kun sani kamar yadda ko wani ɗaya daga cikin kuna in zai iya tunawa ku duba ku ga irin rashin mutuncin da mahadi ya sa aka yi mu masu gadi ku duba ku ga cin mutuncin da suka yi wato manaja mun fi ka jin bakin ciki da takaicin abin da yake faruwa a kanka duk ranmu ya riga ya ɓaci akan wannan abin da yake faruwa to amma ka sani babu yadda za mu yi ne dole ne kawai muka ja baya muka ja bakinmu muka yi shiru saboda faɗan ya ya fi ƙarfinmu ne amma muna tare da kai mu a kowane irin lokaci to ku kwantar da hankalinku dalilin da ya sanya ne wannan magana hausawa sun ce idan ganga ta cika zaki ta fashewa dalilin da ya sanya na kira ku ku ne nawa shawara nake nema daga gare ku irin matakin da ya kamata in ɗauka akan mahadi piyaro bari na fara da kai wato alhaji ni ban ga dalilin da ya sa ma har mahadi zai shiga cikin hancinka ya tsaya ba wannan kamfanin bana ku ne wannan kamfanin na ɗan uwanka ne to wai me yasa ba za ka yi amfani da ‘yan uwantaka ba ka nuna masa cewar ka fi ƙarfinsa ka saka ceo ceo ɗan uwanka ne a nuna masa ƙarfin ƴan uwantakan a sallame shi a kore shi ba shi kenan ba ne ko ba haka ba ne <laughs> wato fiyaro matsayin da madi yake da shi a cikin zuciyar ceo ɗan uwana ɗin da kake magana ya wuce duk irin tunanin da kake yi inda ba haka ba ba da ba mu tsinci kanmu a wannan zaman da muke muna tattauna na al'amarin ba a ranka shi daɗe idan admin ne bai kamata a ce mun yi wannan zaman ba don ina ga kontrakin sama ya zo karshe kaga bai kamata ma a ce za a yi wannan zaman a kansa ba kuma na da tabbacin tafiyansa zai yi ba zai sake renew a cikin wannan kamfanin ba to yanzu kai ba ka gani idan muka yi sakaci <laughs> mu za mu riga shi tafiya wato ina so ka gane bai kamata mu yi sakaci da lokaci ba ko da daidai da kyaftawar ido ne domin za ka iya nasara a cikin wannan lokacin kana iya tsintar kanka kuma a cikin wani yanayi akasin wannan Ni kam kaina ya kulle na rasa ma abin da zan ci akan wannan lamarin. Wallahi ne ma haka. A ce a rasa ta yadda za a bullo mutum sai ka ce Iblis. Ku ne kuke ganin ku rasa yadda za ku da abin. Amma bari ga muku wani abu guda ɗaya. <laughs> Mutum ko yana da rai. Ai sai yana da ikon aiwatar da wani abu da rayuwa ta sako? akwai fa abubuwa iri zan yi maganin mahadi ta hanyar nuna masa ni ba sa'ansa ba ne ba toro da yake jin ana ce min toron giwa ake nufi ba toron tala-tala ba ne ko kuma toron agwagwa a'a na giwa ne domin duk mutumin da zai shiga tsakanina da ɗan uwana ko ya raba ni da aikina <laughs> ina ba sai na gaya muku abin da zan masa ba so ɗaya ake taɓa huta idan ba a santa ba ran nan an santa. Nagarta, nagarta, nagarta ikon Allah ce. Wa zai ki nagarta, Ku ce ba zai zama mai riba ba.